ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئة أعمالنا من يهديه الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله اللهم فصل وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد wa عليكم ورحمة الله yau zan تاتي سورة الحجر سورة الحجر malamai tarihi kamar su kuleb da su sahawi suna magana cewa sura ne almadani sura ce a madaniya wai kuma imam tabari ya ce ne kusa da ijma'i mufassirin ne shi akwai su ayoyi a madaniya wanda suke ciki alhijir a cikin yana daga cikin wanda na gaya muku sura ne wanda ake sakawa yadda malamai lokacin da su hada qur'ani su dibi irin lafzin da yake bayana a zahiri shi a sa sunan sura don a yi ambace shi to mutane sun ce shi wannan suratul hijr mafi yawansa mutane ana maganin a annabi mutanen annabi lutu su ake yau mafi yawa ake magana kansu koma me dai mun shiga ciki zamu gane koma me ina daga cikin irin abin da imam buhari ke yi ikan dauko magabata na kwarai abubuwan da suka fasa na ayoyi she i bayyana su a daga cikin su akwai mujahid ya ce wakala mujahid imam mujahid ya ce siratul alayya mustaqim ko ba haka bane sirat alayya mustaqim wanda kawai haza siratun alayya mustaqim shi ke sai fasara maka shi ya ciro kalmata haza a cikin suran an yake cewa haza siratun alayya mustaqim ko haza siratul mustaqim haza siratun haza siratu alayya mustaqim na fata an gane to shine mujahidi ke sai fasara wannan yake cewa alhaqu yarji'u illa Allah yace shi siratan ne shine gaskiya kuma yana komo daga yadda Allah ubangiji ya sun fada shi ne ma'ana alhaqu yarji'u illa Allah gaskiya kan koma da abinda Allah ya sun fada shi ne wa alaihi tariquhu a gare shi ne nikikin hanya yake wannan shi na bin da kisa ce da kana ya ce wa hada ma'anan abubuwan da aka ambaci ya wuce siratun alayya mustaqim a gare mu shine tafarki ma daidaiciya to shine wannan mujahidi ke ce da ku alhaqqu yarji'u ila Allah kowane irin gaskiya ne duniya na yana koma wurin Allah ne wa alaihi tariquhu a gare shi ne tafarkin daidai da gaskiya yake a gare shi saka duk gaskiyar da za a yi duniyan nan in ba abin da Allah ya ji shi bane in ba abin da manzon sa ya ji shi bane to ba gaskiya bane gaskiya ne kwaya ɗaya ne kuma shi ne abin da Allah ya umarci a yi kuma abin da manzonsa ya umarci a yi mutum zai iya yi magana yi bayani don basira don kuma wani abu a abin nan sa fasaha shi a gan sa kamar gaskiya ne amma bai dace abin da yalla ya ce shi ne gaskiya bai dace abin da manzonsa ya ce gaskiya ne to ba gaskiya ba ne wannan shi ne abin da wannan yake so koya mana shi aya na biyu wanda yake mm, yake wanda yake ayan da yake cewa fantakamna minhum wa innahum labi imam al-mubin ko ba haka bane labi imam mubin ba alfolam a ciki wa innama labi imam shi ne ke wa innahuma labi imam mubin yace wa innahuma ayan daidai kyan fantakamna minhum na fatan gane wa innahu ma la bi imamin bin shine asalin aya to shine ke sai fassara maka nan cewa wa innahu ma la bi imamin bin al imam shine abin da yake shugabanta abu kullu ma tamamta duk wanda yake ka kasa da niyya zuwa gare shi wa tadaita bihi da kai nufi zuwa gare shi ila tariki zuwa tafarki madaidaiciya shine abin da yake so i gaya maka shi ne ya sa shi wannan abin nan kuma abin da yake cewa innahuma domin ya koma mutanen luti da mutanen ashabul aika ya ce abubuwan da ya wuce abubuwan da suka aikata shi ne hanyar bayanin ne wanda mai hankali zai izina abin da ya samu ashabul aika da abin da ya samu ashabul luti to wannan abu ne ta farki wanda yake zama gaba mutum wanda zai sa madubi e gani daidai ki gani abin da ya daidai kuma daidai sa a bayyane ki illolin sa a bayyane ki mai abin da aka yi kaza a bayyane ki shi na abin da yake so ya ce da ku a nan wurin ma'ana mutanen mutanen luti su ne kuma da mutanen mutanen asabu aika to waɗannan su ne abubuwan da manzo Allah abubuwan da suka aikata a lokacin su da irin intikamin da Allah ya yi shi sa Allah ya ce takamna minhu Allah ya ce shi mu mun masu ukuba to wannan ukuban mun halaka da su to wannan ukuban shine zai zama dalilin wadihan abin koyo da wanda yake neman koyo na abu na shirya a bayanai ke abin da Allah yake so ya ce da ku anan kenan wa zai fatar mu wannan aya shaib bismillah me na ce yanzu wannan ya fata mu ji me muke so mu ce shiru ba zai yi ba yau shayi motsi na sai talauci ya damu wasu wani ko shayi ba su sha ba amma wallahi talauci da zai kai lahira ba bismillah ba abin da ya faru na ka gyau ayan nan fassara mu amma abin da ya faru ai ban ga wani tashi hankali ba tuku wa innahuma labi imami mubin fassara mu da abin da ake so a ce nan fassara mu mm. Hmm. yau ma yi shafa an saki karatu dai yawan dai motsi wali ka ce wali Allah a'a ni fassara ba da yin fassara wa innahuma mm. su biyun kamar su waye yayin da shi na abin da na ce ni to shi me sanda yake ma mara jafar kunne ma haddace Qur'an me yake nufi a nan wurin mm. su akan daidai suke shi halaka dai su kuma yawa to amma ba abin da suka aikata ba ne in ka koma ya fanta kam na minu ko to wannan ai shi na abin da ake zuwa fanta kam na minhu wa innahuma labi imamul mubin me zaka ce kai abubuwa ne guda biyu izina da su hmm. za a sa mutane su hankalta hmm. gobe wanda yake bayyana ne ma'ana abubuwan izina ne bayyana izina kamar me mutane su hankalta cewa abin da suka yi ga abin da irin hukuncin da Allah ya musu ko kamar me su mutanen su suka yi kafirci sannan kuma suka musu na cewa mazaje su kuma mutanen aika mutanen nan su kuma suna tare hanya suna sauye mudu duka to shine fanta kamna minhum wa innahuma alhamdulillah to me yake nufi haka kenan yanzu wani izina yake son dauka bin bin Allah da manzonsa kuma da ukuban da aka masu wanda kuka zo da baya shi ku izina na fara kun gane yin shu'aibu sunan ka ne ma amma an tashi ana mumushi. ba gane abin da ake nufi ba a gane waɗannan yanzu kun shiga cikin tafsir waɗannan hadisan za su ba ku jagora akan wannan wa zai fassara mu ayan farko siratun alayya mustaqim wa zai fassara mu wa zai fassara mu shi shiru nake ji kai yaro me zaka ce siratun alayya mustaqim eh wato hanya ce kafin shi haka ayan ce. tsirara haka kagan buhari shi ko ba ruwansa shi dai na ya dauke kowa malami ne haka aya yake ha eh? hada siratun alayya mustaqim hmm. yace hada siratun alayya hmm. wannan ita ce hanya alayya wato zuwa gari ni garin wa wa yake mangana Wannan bawa ne ko Allah ne yake cewa alayya magana Allah ce eh. kada yi tsoro mar magana to me yace miki sun ce. ya ce ha qala hada siratun alayya mustaqim yace wannan eh, mhm. karfin wa zai taimake shi can ka dan kai eh, bismillah ɗan boko eh yanzu zan sake na ko bai san kawai na muka ce ba Allah bismillah in ji wani arne an da ke shi ta bismillah bai san bismillah shi bismillah bismillah mm, a karanta mu gani alhaqu yarji ila Allah wa alayhi tariquhu fasara kaga ya daidai haka alhaqu yarji ila Allah eh gaskiya yana kuma zuwa Allah to wa alayhi tariquhu mm-hmm. hanyar sai to mana to wani yana da cewa Allah akbar abin da zai ba ku mamaki a malamin da na sa shi a nan yake koyi da nahu da menene da aka fara masallaci ka ta rike al'umma littafin da yake da arabiya ne shi fasara in dai hausa ne fasara talibi ne da wanda sauran malamai sun masa jaraba wanda da aiki man jafar na a nan wannan abin nan ɗore kula da yaran da suke jami'a gaya musu saboda yaro fahimtar sa lugar arabiya ina hutuba za ta sallama masa shi ya fara da nawo ya daina duk lokacin da yake da shi aka yi yanzu shi shi zo ya tadda mutane biyar ko goma an ci zuwa a yi nawo dai wani tafi kuke yi kuma usul ina yi ko jami'a ya kafi na ko wanda ba su da asalin waɗannan karatu amma in zuwa in ka zo yi da ka karatu to wajen wa'azi ne da wajen da al'umma sun hadu wasu suna yi da wani wasu suna yi da wani a cika amma karatun da ya ki koya nan ko jami'a islamiyya iya abin da za a koya mutum kuma na na kuna bukatar sa usul na kuna bukatar sa iyi e da arabiya iyi e da iyi e da iyi da hausa izo wallahi ko jami'a akwai malaman da yaron ya ci su jami'a islamiyya ku ji arabiyan sa da kwatance kwatance amma wai za mu na zo nan ni ba san su ba wanda suke zuwa nan ba san su ba amma da mu roke shi ne ya zubar da lokacin sa saboda lokacin sa mai tsada ne shi ya ya ce mala zan zo tunda shi ba jama'a yake bukata ba shi a fahimta ya zo ya zama ne fara aikin sa ina ina sauran yara ina ina ilimin arabiyan da ba ku da shi yasa ba a yi wanda kan iskan yasa yasa kake dr muhammad san da zo ya damu ba wasu za a yi a yi mustala hadis an kai dawa ne an kai dawa ne ina ma muhimman na jafar da ya fara nahu nan shi da yan kantin kurma aka zo aka cika har ban lafiya sunan kurma daga baya kuma ba kowa yin karatu ne ma mutum da ya shura za a saurare shi taɓewa ne za ka ringe saurai karatu ne don mutum ana jinsa shi ana jinsa kai kuma akwai aiba ba kowane mutum ba ne Allah ya ba shura akwai bayan Allah da suna nan sun fi masu shura ma ilimi da tsoron Allah kai bi ilimi karatu ne kamata kake bukata amma yadda mutum zai ringe bin mawaƙi wajen da jama'a sun haɗu yuyu ne a tsara da tafi wake kuma duk malamin sun na hankali su ne ba duba dabta biyu ce da karatu ke a gidansa tafsiri da mustala hadis ya zo daina ya koya kora almajiran ya ce shi ba ta aiki da shi kuma shi na da tsarin sa ne da ladabi da komai tafsiri ke yi ya daina So irin waɗannan abin da kuke yi zai jawo fitina yanzu ba wannan da ya zo a ce wai a nan ya gaka a za a yi wannan karatu sati biyu ya ba ku su biyu asabar ladi kuma daga la'asar zuwa har magrib wanda zai doke shi ma shi wani talibin da ya doke wannan inda wani malami ne mai shora sai ga an kai mota ana jira malami a karɓar Allah akar Allah da wani abu ne neman shiga ba dan Allah bai ba ya san karatu so nawa ne almajiran mu suke zuwa wanda sun zama kama abokai wanda suna kusa da mu dai man ya da sun zama kama abokai ana tafsir masu ba su saurara suna waje suna kan motar suna kai waya tun da cikin jama'a don ka kusa gaire kai a mai kai kai naka ne su su su ne kai amma ba wani an da na gaban su ba shi na wala kuma da wannan abubuwa wannan asara ce kuma wallahi abin tausayi ne mutum bai fahimci addinin sa ba tausayi ne abin da bai fahimci addinin sa ba shi sa na ce larabawa da da sauran jabu musulmi yan jabu da sun sauraren hutuban na uh, Obama da abubuwan da Obama ya yi ko da arni ne akwai Allah ya kalkar wani abu na izina mutum yi ni kalmomin da ya yi amfani da su na tafsiri da ya faɗa Allah ya ce a cikin littafin sa mai girma ya ce kuma musulunci duk wanda ya san me musulunci musulunci akan daidai yake shewan su da suke cikin da suke so su takura shi su mar da shi ba daidai ba musulunci na nan daram in zai ce zai ya ce Allah ya ce a cikin Qur'ani mai girma kuma da zai shiga masallaci matan da suke bin shi ministan harkan waje Hillary Clinton shi ne ta sa hijabi tun da Allah ya ce ban taba gani matar Mubarak ta sa hijabi wannan shugaban Syria wanda kowane irin shugaban ban mutane sojiya ba sojiya kuma da shi zai zo shi wannan eh, abin nan sojan da aka doke shi shi aka doki baki shi ne zai je kira samu mana mun yi daidai da kuri mun kawo irin ka mai gaggai masu mangana ya ce Allah ya ce Allah ya kawo Allah ba ya kallon ku a ku ya launin ku da fatan ku don abin nan ku bani adam ya ce mu sharaka cikin wannan tauraruwan bukatun mu ɗaya dan adam ɗaya ne kuma kowane mutum da iya gurguda abin da iman da shi ringa gaya maku maganganu da yanzu ya sa a gaba yadda suna da arziki kuma ga matasa ba da abin kuma ya gaya masu cewa duk ilimin da turai suke alfahari shi daga kasa musulmi aka dauka fara a gaban jama'a ina yin na wannan su cikin ka'ida mu sakaci da son kai wanda shine unwanin mu yadda ka san mubtada da labari sakaci da son kai kowaye sun kansa ne a gaba kuma abin da zai yi ai da kuna musharaka da aikin gwamnati za ku yi ihu wani yanzu sha biyu bai je wajen aiki ba ina gida kuma ya je kuma mai gadi ma mai gadi ba ya share wurin mai gadi farko zai da tare ya dade shi mai zama abokan zance idan yi da mutane ku yanzu ina zaune in ya zo da wannan zai tafi share shi kaji ofis ka ganyen da kurai ba isa sa shi ba isa hana ba so shi na gan manyan ba mun da suke yi kuma zancen duke ta shi ko yana wawa su sakaci da son kai ba wanda ya damu shi daga danga ya shiga hannun hukuma za ka yi ihu ina ne akwai almajiran na tura kai takarda suna neman wani taimako na masallaci shi da ya share shekara takarda a dokun wasu an karkada a je a karkada a je to wani irin al'umma ne wannan kuma ajalin ku musamman ne kuna da ranar za ku kare wace in alheri ba za ku yi ba kuma umma kuma maku yawa kowa yana da bukatansa ku zama irin wannan mashilicin ce wata irin mutane wa kala ibn abbas la'amurka shine la'aishuka iya rayuwanka da kiran sewa wannan ina fassara wannan ne wajen da Allah yake la'amurka innahu lafi sakaratuhum ya'mahu Allah yake cewa lillin na ransa da rayuwanka ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kika su din nan suna cikin magajin mutuwa da abin nan magagi ya mahuna suke taraddudi a kai sun ki bin gaskiya sun yi taraddudi sun ki bin gaskiya duniyan da suke ciki su za su wahala irin hayatinsu wai su kuma cewa a'a mangana na mutu ne wai da Allah yake cewa suna taraddudi akan abin da suke yi amma gaskiya wannan magana shine la amurka innahu lafi ya ya'muhu na fatan gane wannan wa qawmun munkarun ina nufi falan ma jaa alu luti mursaluna ko ba haka bane falan ma jaa alu luti mursalun ko falan ma jaa alame eh karatu malam mun malam falan ma jaa ala luti ko alu luti al mursaluna eh ala saboda mursal shine me fa'il shine ke cewa kawai mun karu saboda nan ba usuli ji wata mace da aka saka ce mala karanta sannu ba usuli fa ike cewa inna kun kawai mun karu yayin da manzanni suka zo daga sama suka zo wajen lutu kuma mutane aikin su kenan yanzu ba bayyana ba ne mun ya kai a kinta kasa wani wani lokaci a duniya yanzu don zanga-zanga ya kasan turai suke yi mace ta aure mace namiji a aure mace wanda yanzu sun fi yawa ma eh, lokacin annabi lutu zanga-zanga ake yi da kato a tsaye a tsarin ne allo ana tsayawa ba su yanci mace ta rungume yar wata mace wannan a gaban jama'a ga su ne kowa da matarsa katu idoki katu kowa idoki nasa wai wai aure kuma na neman yanci wannan rayuwa wannan rayuwan karnukan da yan akuya shine ake ake so a kawo mana wannan rayuwar da muke ciki to su suna da abin da za su yi mu doko waɗannan rayuwa mu kawo shi a nan wani kasu shi kashe kasu ma wannan rayuwa ai an zaba na gare mu sama da kasa waɗannan kazantan waɗannan kashin waɗannan ɗoyi wannan ake so mu yi wannan rayuwa a komo komo wannan rayuwa she annabi lutu ya kasance an karahum lutu annabi nuhu annabi lutu baya ina kyashi baya so mutane su yi mu'amala da waɗannan baki kuma shi bakin nan yayin da ya kaddama wasu abinci suka kici to abin ta hankali ya ishe shi kawo mu munkarun an tsara lut annabi lutu ina kin abin da za su ne mala'ikun yayin da suka zo to annabi lutu ya kasa gane baya su sauka saboda ya sai mutanensa ba za su masa abin kirki ba Allah kiyaye wa kala gairuhu ibn abbas kenan ana magana abin nan can ana magana mujahid ne ya ce kitabun ma'lum waje da Allah ce ma ahlakna min qaryati illa wala kitabun ma'lum shine ke cewa kitabun ma'lum ma'ana komai ajali ne al musamman kila kake ganmu muna zaune nan da ranan da zaka numfashi da zaka shaka da lokacin da zaka wuce yamma ne safe ne asna ne rashin lafiya ne du menene ne ajal malum komai a rubuce ki she ban san kowane lokaci ba ina da yawa bashi da yawa safe ne yamma ne ina na a boye ko a yadda ko karka yadda ka san dan adam tun da Allah ya hace to ya ce mu amma har yanzu ban saba da mutuwa ba mun ki saba da mutuwa kullum mutuwa ba ko ne yanzu kana da dagiya kuma ko kana da sohon ka ko shekara ɗari ne kawai kashi ne a daga ta isha sha an zo ma ziyarar ta Allah ba shi lafiya ta ami amma kai ba ke ka za mu yi tafi na ta so matashin kai na kwance a masa wanka a ce Allah ya ba shi lafiya ta ami so Allah ya ba shi lafiya mu dai ba mu yadda ba itifi saboda ba mu yadda da mutuwan ba kuma dindin da shekaru sai kai ko ɗari biyu ne ina kwance sha masa wanka gyara shi ran da aka karbo na shi kuka don me ya mutu ban fake ba su mutuwa kuma Allah ya ce dai lishan tafi shi dai an tafi to ba abin da zai sa mu gan cewa mu yi tsira shi mu aikin kirki wanda shi zai sa gafaran da muke gan kullum ba ko ne a cikin mu baki daya ba wanda yake tsammani yake sa rai ko gobe zai mutu ko da yamma kowa kalle ke yi shekara shekara talatin eh, nan gaba ko arba'in ko na ji hamsin ma kuke zamani mu muke magana kai ashirin ko la'alla ji wani malami la'alla wani malami ne irin masu sarani yan sufaye ne ina ba da karatu ina sai nuna matsayinsa shi ya ce ya ginka za zakara irin an ci an koshi na an yi haka ana tafiya shi kuma yana bada kaza ka jin zakara ya riga mu ma ci abinci ya haka ringa tafiya da ya ina ba da karatu zakara yana wucewa kayan sa sai ce kai su shehu ba dama yau mana shehu ne ya ce yau ba malam siffan kaza ya zo mana kaji ba yau malam shehi sifan kaza zai zo mana kaza kaza ta ce abubuwan sa tana wucewa shehi ce wannan yau dai shehu ya zo da wani ruhaniya daban ya shiga da kaza yake tafiya yanzu sifan kaza yake so ya wuce yau domin ruhi sai ka zama cikin dan adai ka zama wannan amma yanzu ina tare da kaza ne kaza ina wucewa na wucewa na kaza ya ci abinci ina ta yi abinsa ce kuma shi ya ce da almajirin ka ko ku duba yau kuma siffan da shehi zai zuma kenan shi ce ai ibrahimai guda hudu ne allah ya bayyana guda uku saura daya ya ce ibrahim khali shi ne annabi annabi eh, eh, eh, ibrahim na biyu shi ne ɗan manzana sallallahu alaihi wasallam ibrahim mu'azzam na uku shine yas na hudu she shiru she irin almajirin na masu fadanci sun ce malam ko ba ko kai ne ka ce <laughs> wala Allah wala Allah wala Allah shi wala Allah shi ne ko ga ka mutane na ka wala Allah kai jama'a da duk waɗannan ba wani abu ne wani sun ma haka yana neman girman tsiya da wace irin mutane wannan neman girman tsiya take yara ne to me wannan ilimin da ilimin bus ilimin hijja sai kaza da shi ya zama kaza yau wallahi dan na wurin shi yanka kaza ko ba nawa bane shin biya wallahi dan na wani zan bi zan kashe in yanka ko dubu goma ne shi na biya in je in ga me kaza ai kore na shi ma wai shi ya zama kaza yau reni ike cewa lauma ta a ko law ma ta'tina bil mala'ikati in kunta min as-sadiqin kalubale kenan wanda annabawa sun sha da ake gaya annabawan ce ma ina ma an samu mala'iku su zo su gaskata ka wannan abin da kake su zo su ba da shaida ki kai annabi ne mu gain mala'iku kara law ma ta'tina hallata a cina shin miyasa ne halla bi mana miyasa yasa malaiku ba su zo sun ba da shi da kai annabi ne miyasa ai arna sun iya mangana da suka ganda an kula su sun ce kaga manzo Allah da Allah yana so da ya shirin baki daya haka yi wanda za su shirya su shirya mu kuma iyaye da kakannin ka bi ka duk abin kaga iya korewa hujja na hankali kenan ce da Allah ya so mu shirye mu shi shirye mu kyale mai daga gani tunda an kada su ko ina to za ku koma tauhidi Allah ne ya so ige mu haka saboda iya magana duba abu jihar lokacin da aka ce ya ce in da abin da kake fara man gaskiya ne to Allah ma zaba me mu ce gaskiya na ne samu shirye ce to Allah ma azaba ma mun da abin gaskiya ne ma kin kare kenan ta yake cewa da Allah yake cewa wala kad arsalna min qablika fi shiya'il awwalin ko ba haka bane fi shiya'in ko shiya'in nakira ce eh fi shiya'il awwalin amma ai ba zai zama tanwini ba saboda ibafa ba tanwini hmm. to shine shi umam shine wal awliya aidan shiya'un ma'anan al'umman da suke wuce jama'a jama'a jama'a wali auliya jama'a wanda suke tare shine shi yayi umam jama'a laqad arsalna min qablaka fi shi'il awwalin laqad arsalna min qablaka mun tura manzanni kafin ka wai su jama'a da suka wuce ka gabanin ka umam ma'anan shiya shiya nan ina nufi umam al'umman da suka wuce to yan shiya suna kafa hujjar cewa kalmar shiya yana cikin Qur'an shine nan kaga shi hankali ya isa wa kare ibn abbas yuhra'una musri'in ishara ne a wajen da Allah ce wa ja'ahum qaumuhum yuhra'una ilay mutane sun zo suna sassarfa su zo same shi min qabl kanu ya'maluna sayyi'ati wanda sun kasance suna aiki munan aiki kafin halaka da su limutawassimina linnazirina masu izina da masu so soka cewa shine mutawassimina dalili kuwa inna fi zalika laayatil mutawassimina wadancan abubuwan da Allah ya ambata wadannan ayoyin da ya ambata ya wuce shine aya ne wanda yake tabbatar da gadagai masu izina da masu sokacewa da masu tunani su bari abin da ba shi da kyau shi ne su mina nan wuri na fata an gane wajen da Allah yake cewa inna fi zalika la ayati lil mutawassimina mutawassimina shine an fassara maka nan lin nazirina masu cewa masu izina masu lura sukirat gushiyat inna ma inna ma menene sukirat absaru absaruna bal nahnu qaumun masuru shi na <laughs> kafin sun iya mutu kafiri kaji irin lalligiyun da ake yi an rufe idanuwa mu ne ba ma ganewa bar mutane ne a inna masu kwata absar na ban na hannu kawun masurun ba zai fasa mu wannan ayan me yake nufi yanzu sautin ka al'aura ne shi ka gaya jama'an ji ba wula kullum shi ka ce dan buwan to na gode eh, eh zafi amma ni na sa na haku ni kuma ya girme ka bana san zafi shi fassara ma me yake nufi wannan inna masu kiran mm hakika suka ce ne ce gushiyar ma'ana an rufe idanuwan mu ne mm-hmm. bal nahnu qaumun mas'ulun bari ma mu ai sihiri ma aka ne masu ne a'a to su ai suka faɗa haka ne cewa su a masu sihiri wai masu sihiri haka ayin ke kamar shi annabi wani sihiri a duk ayan ne yanzu kai me zaka ce malam Ja'far hmm. eh Hmm. Hmm. waye masu sihiri wani manzo na wuri a nan wurin annabi lutu haka yake karatun shiru kuke na masu karatun qur'ani ne shiru eh annabi lutu ne annabi hudu ne eh to ina sa bude ayar ku rubuta mana Qur'ani mu duba wannan aya wani sahabi eh wani annabi ne wannan tafsir Abu Ubaida ne a ina ruwan da aya kai ne sakawa zaka yi wannan baya saka nan na'am duba wani manzanni ne ka gan cewa jini da abin da yasa nake so a ji duk kalmomin da aka gaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan kalmomin an taba gaya manzannin da suka wuce kagin ana ce da manzon Allah sahib ana ce da shi kaza kaza kaza to shi ka duba kalmomin da aka amfani da shi Qur'ani za ka duk al'umman da suka wuce masu ma haka ake yi kai me muka ce ta bashi fassara ma wannan aya tashi fassara mu ci a tashi ka fuskanci al'umma fassara wannan aya mm. an rufe me gari to sukira ta absar na fa absar shine zuciya an gani ha ganne ashe gani ma yana da jam tafsir ko hmm? fasara mu ji eh eh bal nanu kaumun masuru tunda ba da shi shi sa muke sa da Qur'ani dun na ku babu na ku babu shi sa muke sa bude a gan wurin an gan shi ba gan shi ba Isra ta hijir ne ko ko da yake Buhari na da siyasa inda aya yayi kamar wani aya shi kwaso wani aya daga wani wuri su kuma ku sai hijir ne ko ba wanda ya gani ah, Qur'an to ai na gaya muku wata na hadisi ne a jami'a da dakatira da professor baki da ya sha tambayi mun ba idon ai idon shi da ilimi me aka ce karanta mu ji a'a ayan kafin shi a'a eh walau fatahna baban min as-sama'i fa fihi hmm. la qalu إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون سوى وانا الأمة متى أن محمد صلى الله عليه وسلم آه كاو ذكرت ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه عرضون لقالوا إنما سكرت أبصارنا آه،, آه يا ذاك فلا ina nan abba isha da kowa abin kage al'umman baki da yake magana da yake cewa wa ma halakna min qaryatin illa wala har kitab ma'lum Allah ke cewa ban halaka da kowane alkarya ba shi ne ajalin sa sannin ne da wani ni Allah na aji shi wa ma tasbiqu min ummatin ajalaha ba wani al'umman da ajalin sa zai riga shi wa ma yasta'khiru kuma ba zai shi kirfa shi dai shi wannan ayan takidi ne a can to shi cewa kanu ya ayyuhal ladzi unzila alayhi zikrun innaka la majnun wannan al'umma ne ko ina kai da al'umma manzo ne al'umman ne da suka wuce wa kanu ya ayyuhal ladzi unzila alayhi zikrun wanda kai wanda kana riyawa an suko maka qur'ani ko an suko maka wanda innaka la majnun maukaci ne kai Allah kiyaye law ma ta'tina bi malaika yasa malaiku ba za su zo su ba da shaida in kunta mina sadiki na kasance mai gaskiya ne ma nunazziru mala'ikatu illa bil haqq Allah yake cewa ba ma sauko da wani mala'ika shi gaske ta bayyana. abinda muke so mu yi shi mu aikata wa ma kun wa ma kanu idan munzarina mala'iku kuma sun sauka ba sa jira zarti da abun da ake yi inna nahnu nazzalna zikra wa inna lahu lahafizun mu Allah muka sauka da Qur'an mu zamu kiyaye shi shi Allah yake cewa walakad arsalna min qablaka min qablika fi shiya'il awwalin nan ne karfe tashi mun sauka da umman da suka wuce wanda suka wuce wa ma ya'tihim min rasuli ba irin manzon da yake zuwa musu shi na kira ila kanu bihi yasadu shi masa izgili kazalika nasluquhu fi qulubi mujrim haka ne muke sallaka abu muke musaddasawa a cikin zukata mujrimai la nuna bihi ba sa imani duk abin da aka suko musu wa kada kalata sunnat al-awwalin wanne ya zama sunna ne tabbaci ce da duk wanda suka wuce shalle ki cewa walau fatahna alaihim baba min as-sama'i da mun suko da wani abu a daga sama duk wannan nana ya umuma ne fa zallu fihi ya arjuna sai aka bude shi dai ga can mala'ikun suna sukowa lakaru inna masu kirata ausar da kai kaga wannan da kuke gani mala'ikun suna sauka sai an bude kofofi sa wannan kawai an rufe da mu tsere haka mana wannan magana na ke umamu akan al'umman da suka wuce ma'anan da Allah ba sun ce suna neman mala'iku ba shaka bude kofofin sama ga mala'ikun suna sauka shi dai waɗannan arnan al'umman da suka wuce da al'umman manzana masu kin Allah da ta da Allah wannan sai da aka mana waɗannan mala'ikun da suka sauka ba hakika ba ne mu tsira aka rufe don mu don mu gan haka ba kika ba ne tsira ka mana daidai na suratul al'am da an tashi gawa a cikin kabur ya ba da ya tashi a gaban kowa shaka ce mun mun ga layar mun je mun gani wani da ke kada Allah ya kura wannan sihiri ne to shi anan Allah yake ba tun da sun roka cewa lau mata a cikin nabi mala'ika wannan can mi jawabin da Allah ke musu lau fatahna alaihim baban da mun bude masu kofofi malaikoi na suke can sama mina tanfazallu fihi rujun shi malaiku suna fita suna sauka la qalu inna ma sukirat absarna bal kawai an mana idan ne nuwan mu bal nahnu qawmu saru sihiri aka mana don mu gina ma bun ba hakika yake ba ya inkari kenan iya inkari kenan jama'a da malaikun sun sauka inda suka nema shi su yi inkarin a kan mala'ika gagayin da za su fullo da sun ce da ta ce na bi mala'ika ta shi da an laye so yi so kudu mala'iku shi ya gudu kofan imma mala'iku suna hawa ko suna sauka suna kallo shi mu girme a cikin su su ce a ya ai kallon da kuke yi sihiri ne fa rufe ido ne rufe ido ne ake muku rufe ido ne ana cuta ana magani wannan shi ne abin da yake magana to wannan al'umma baki daya ke koro Allah Allah mu gode masa da ya samu a cikin masu shirya wallahi mala ku gode ma Allah kuma irin halaye na muna na wanda Allah baya so mu roki Allah na shirye mu ko kuma san abin da yake ba daidai ba cikin mu kowa ya san abin da yake ba daidai ba amma saboda son zuciya shi mutum shuru ikar kai wannan shine tashi amma ga yadda Allah yake shaida a kan bayinsa shi a ce su a ce ya an da sama ba iya hujja kina mutum da yake nema lauma ta a cikin miyasa kalmar lauma na miyasa don mene mala'iku ba su su ba da shaida ba in kunta mina sadiki dai ka kasance mai gaskiya ne shi na laiki cewa wannan ba shi na abin burge wannan da iko yi wannan amma da na bude saman mala'ikun suna toka ko suna hawa ana kallon sai ce ya waɗannan rufe ido ne to me za ku ce ku shi duk ayo shi sa nake ga talibai a yi hankali ba, haka Allah ya duniya jarabawa ne ce mai amur bi ma'ruf wa nahy munkar amma duk wanda zai ji zai ji wanda baya ji kuma wala bai ko shakikin ka ko abi ko kun kama annu ko suka lokacin haihuwa shi Allah ya ganda mu shi ka bi sunna manzo Allah ka ga yadda ake da'awa amma ka tashi ka gan cewa duk abin da kake so kai ko ya zama irin ka lokaci daya to annabawa ma ba ba su wannan daman ba annabawa ba ba su wannan daman ba Allah ya samu dace abin da yasa na gin wannan ayan ba a ku kuma ku har ba sa ina magana da malamai ne duk ko ayan kush haka aji ko ka haddace haddace hadda in tanu ban zamu dubam da hadda ana yake cewa burujan ko ba haka bane wala kan ja'anna fi sama'i menene burujan wa zayyanaha linazir shine manazira shamsu wa kamar manazira shi kowace tafarkin da rana take tafiya da sauran tauraruwa shine burujan dan Allah inda inda inda inda yanda tauraruwa suke tafiya ada za su ga cikaru yanda suke da yawa sun kowane tauraruwa da hanyarsa eh malam akwai mutum ne in ba akwai ba basira ci ba mutum da ya kalli sama da rana da wata da yanda duniya ke tafiya dole sallama kuma da mutuwa ma ya isa ya ga da zan da ke mu ko muna yara ne ba zai mun ga bin iyaye mu mu yi kuka so mana masa koko sai da yanzu mu kuma na mana kuka an tafi kenan in ka ba kamar jiya ne mu fitina a shi mana abubuwa yanzu yara suna fitina man babu da shi shi mu daka da ba da ke mu لواقع shine wa arsalna riha lawaka fa anzalna min samai ma ko ba haka bane Allah yake ce muna sirka iska ya hadu da ruwa shi amfani da lawaka kamar barbara na dabba ma'ana iska she hadu da ruwan shiga cikin rushe kanka in madda shi ki kada she da shi zama ruwa ya zama sanyi kuma lokacin zai sauka kallon ki kayansa Allah haka yake kayansa Allah samu dace yake cewa lokaci yayi ne karbe na wani za a yi to <laughs> wani yare nake ba yaren ku ba ne <laughs> yake cewa ah, ina muke ne za mu roke ku ne saboda akwai cijin da ya gina abin nan bai rukuru kun san shida da zuwa zama su ne kututturin ahal sunna ya sunansa alaila watana yau kun san baya duniya zuriyarsa da suke sa a daura a wuri saboda in ban bi ba kamar mun masa haƙinci saboda ba Allah nan su ne kututtare na sunna kuma su ne shawa a cikin birni ni ina wuce birni shi kan ji amma mala ba ko ki mutuwa ni fargaban da nake yi kana cikin wannan mutanen kana ahli suna ya zaka yi kana wuce karnuka manya manya masu bakaki kowa dan demokrasi shi abin da ginda mai ke yi ka je can ba dan dingi ba yau shi zaka yi suna dan kafta lafiya akwai aiki a gaba saka mutane cikin garin nan amma ku bishara ku rike sunan ku kuma ku zama masu hikima yan uwan ku zama shakikin ku kowane irin tarika yake yi kamar da shi dan wanka ka kira shi bisa bisa basira saboda mafi ba su sani ba Allah ya samu dace nan zan tsaya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh akwai karatu yau ka tsaya ka jira yan uwan zan gure